Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan gama shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone wa shugabannin ƙananan hukumomi ido a Najeriya dangane da batun kasafin kuɗaɗen su. Muna kuma da rahoto kan batun izinin gine-gine a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma muhimman labarai da suka ɗauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. hukumar binciken manyan laifuka na amurka ta fbi ta yi nazari a jiya alhamis akan mota da gidan dan bindiga nan da ya kashe mutane goma sha biyu a wata mashaya a birnin townsend oaks a california tsohon hukumar ta gano cewa tsohon sojan ruwa na amurka da ake kiran shi david long wato ya kashe kansa ne a bayan ya harbe mutane da suke mashayar da ke da ake kira borderline bar and grill bayan ya kashe su shi kuma ya harbe kansa ya kashe masu bincike dai sun ce suna neman wasu bayanai game da lafiyar hankalin long kafin ya kai wannan harin na yammacin laraba mukaddashin daraktan fbi a yankin los angeles da ake kira paul delacourt ya ce da alama dai long shi kadai ne ya je ya kai wannan wato hari a cewar babban jami'in 'yan sanda na karamar hukumar ventura da ke can wato jihar california da ake kiran shi Giyob Din ya ce jami'an ne sun taba amsa wata kira da aka yi musu na tashin hankali a gidan wato long kenan a cikin watan afrilu kuma sun je sun samu long din a fusace yana rigima wani jami'in lafiya ya tattauna da long din ya ce nan ne suka gane cewa ba za a iya kulle long din ba saboda mm, bisa dokar jihar din ya ce jami'ai suna zato yana da damuwar hankali saboda aikin sojan da ya yi sai dai din ya kara da cewa hukumomin tsaro ba su gano musabbabin da ya kai wannan harin na ranar laraban ba sai dai an gado cewa long ya kashe kansa bayan ya kai wannan harin amurka ta sanar da karin takunkumai akan wasu kamfanonin rasha da na ukraine masu tarin yawa da ke da alaka da ayyukan rasha din a makwabciyarta ukraine gwamnatin trump ta sanar da ƙarin takunkuman ne a jiya alhamis kafin shugaban na amurka donald trump ya tashi zuwa birnin paris inda shi da shugaban rasha za su kai ziyara a ranar lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko labarin jiya alhamis na sanar da karin takunkuman da ya shafi wani dan kasar rasha da wasu 'yan kasar ukraine guda biyu da kamfanonin rasha da na ukraine guda tara ma'aikatar bital malin accra a amurka ta ce takunkuman da sun shafi wasu mutane kuma da wata kungiya wanda aka same su da cin zarafin bil'adama mai yawan gaske a wasu wurare a kasar ukraine a wata sanarwa da ma'aikatan bitar malin ta fitar karkashin sakatare mai kula da tattara bayanan sirri akan ta'addanci da kudade da ake kiran shi sigal mandalka yana cewa wato ma'aikatar za ta ci gaba da auna kamfanoni masu samun goyon baya daga kasar rasha domin cin gajiyar ayyukan da rasha din take yi na mamayen yankin crimea sakamakon takunkuman da za su hada ne da dora hannu akan kadarorin amurka da ke hannun ɗaiɗaikun mutane da kamfanonin kana a haramtawa amurkawa kasuwanci da su ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya amurka ta dakatar da yunkurin shugaban amurka donald trump na kawo ƙarshen shirin nan da ke kare dubun dubatan matasa bakin haure daga mayar da su zuwa su alkalai uku masu shari'a a san francisco sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka shigar da ƙarin za su iya yin nasara a kan ƙalubalantar shawarar da trump ya yanke na soke shirin da ke kare yaran da aka shigo da su amurka suna ƙanana taɓa rauniyar hanya da ake kira daka kotun ta ce shawaran trump magana ce kawai da kuma son zuciya kana kuma shawaran nasa ta saba wa dokokin kasa mai shari'a kim wardlaw ta ce ba kotun tana nufin za ta yi shishigi ne a kan ikon shugaban kasa da doka ta bashi na karfafa dokokin bakin haure ba sai dai ta ce dole ne a bi tsarin demokaradiyya wurin yi wa jama'a lissafi kafin aiwatar da irin wannan umarnin shugaban ƙasar wasu kananan kotuna guda biyu a baya sun taɓa dakatar da shugaba donald trump akan wannan batun jihohi da dama da ma jami'ar california sun kai karin gwamnati a su ne suka kai karin gwamnati a kotu yayin da shugaban kasa ya a aniyar kashe shirin daka kwata-kwata wani nazari da aka fitar a jiya alhamis na cewa yaƙi da ta'addanci da amurka ta jagoranta ya kashe mutane dubu biyar da dubu bakwai a iraki da afghanistan da kuma pakistan a cikin shekaru goma sha bakwai da aka kwashe ana wannan yakin kana an samu karin kashi 22 cikin 100 na mutuwar da aka samu tsakanin shekaru biyu da suka shuɗe mutane da suka mutu sun hada ne da sojojin amurka da na kawayenta da kuma waɗanda wato aka kasashen da aka yi yaƙi a cikinsu sai kuma 'yan bindigan da aka kashe a wannan yaƙin. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta kasar ta ce bai kamata gwamnoni su ci gaba da rike kudaden kananan hukumomin kasar ba. Bisa zargin rashin tsafta a tsarin tafiyar da kudaden majalisun kananan hukumomin kasar. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari shugaban reshen kungiyar na jihar kano alhaji lamin sani ya ce kalubalen kudaden ne ya sanya mutane ke ganin kananan hukumomin ba sa taka rawar da ya kamata wajen cimma muradin al'umma bana zaton akwai wata gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya da take da dama irin wacce da take da ita ta baya saboda yanayin lalacewar tattalin arziki to amma idan ka yi kasa kasa kuma ƙananan hukumomi sun fi zama a cikin karancin kuɗi saboda kusancinsu da jama'a saboda matsalolin da suke kansu da kuma ba su da wata takamaiman hanya ta samun kuɗi da ya wuce kuɗin da yake zuwa daga gwamnatin tarayya misali akwai ƙananan hukumomi da yawa a cikin wannan ƙasa wanda idan ka kyale su rabin ɗin da ake samu wani ba zai fi dubu ɗari a wata ba wani ba zai fi dubu ɗari biyu ba kuma kamar yadda ka sani shekaru masu yawa kuɗi baya zuwa hannun ƙananan hukumomi directly kamar yadda a da can baya yake shiga da lokacin da kuɗi yake zuwa hannun ƙananan hukumomi gaba a lokaci ɗaya an samu rashin eh, tsafta a cikin yadda ake tafi da kuɗaɗen to amma ni a waje na sai nake ga wannan ba hujja ba ce da za ta sa har yanzu a ce ba za a ba wa ƙananan hukumomi kuɗi ba dalili na shine kullum in ana tafiya ana tafiya ana samun gyara sannan kananan hukumomi shugabanni ne wanda ba su da immunity wato ba su da rigar kariya za a iya ba mutum kuɗi a saka masa dokoki wanda ya taka dokokin na a masa hukunci inda kananan hukumomi suna samun kuɗi gaba ɗaya babu shakka da a rage raɗaɗi na talauci a wannan kasa. A mataki na algon kungiyar ku ta ƙasa baki ɗaya wannan hoɓɓasa kuke danganin cewa su gwamnonin da su sakar muku mara ku yadda ya kamata. To a mataki na kasa saboda ni memba ne na National Algon akwai abubuwa da yawa da muka yi akwai gwamnoni akalla kusan guda goma waɗanda suke kyautata wajen yin abin zaka gan an rubuta neman aikin suna bayarwa kamar yadda ka'ida ta da makamantansu to muna ƙoƙarin mu karrama masu sannan kuma muna ƙoƙarin mu kwamitattuka wanda na farko za mu samu irin gwamnoni da har yanzu wasu ya rage ba su ma yi zaɓe ba wasu a kusan nan suka yi a jihohin sannan muna nan muna tunani kuma za mu samu gwamnonin a ci gaba da magana da su a ci gaba da roƙonsu da nuna musu muhimmanci da alfanu na a ce ƙananan hukumomi an yi zaɓe kuma ana yin ayyuka domin ba ƙaramin sauƙi zai zama yau gwamnonin ba. Wacce rawa kuke takawa kan batun can na bawa 'yancin ƙananan hukumomi ta fuskar kuɗaɗe wanda ake so sai ya shiga cikin kundin tsarin mulki. ta kamar yadda ka sani a duk kokarin da za a yi riga an yi domin ha abin nan ya zama an sa shi a cikin kudure-kuduren da aka kai wa majalisa ta kasa ya wuce ce je majalisar jiha to kaga da wataƙila ba dan algon da kuma nalge an haɗa kai an yi ƙoƙari ba da ba ma zai kai wannan matakin ba ko muna fata ko ba daɗe ko ba jima Allah yadda Allah zai kawo lokacin da za a samu cin gashin kai kuma ya zamana cin gashin kan ya zame wa al'ummar ƙasa da su ƙananan hukumomin alheri. menene ra'ayinka game da wancan kashe-kashe da kai bayani cewa a baiwa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye kuma ko da ba a ba su kai tsayen ba in dai za a tafiyar da abin a saka abin da ka kira sincerity ba laifi ba ne kai mai ra'ayinka ra'ayina shine zamana ana yin abin a yadda doka ta ce a yadda ka'ida take in aka bi shi a yadda doka ta ce a yadda ka'ida take babu shakka za a samu ci gaba a wannan kasa wanda kuma kowa abin da yake nufi kenan amma dai abin da nake so in kara jaddadawa shine kananan hukumomi suna da matukar muhimmanci a kyautatuwar rayuwar al'umma saboda haka tunanin ka kashe karamar hukuma to ba tunanin tunani ba ne wanda zai haifa wannan ƙasa ɗa mai ido babu shakka za a samu lalacewa da karewar tsare-tsare a cikin wannan ƙasa inda aka ce an rushe ƙananan hukumomi. To madalla sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka buƙaci waɗanda ke gine-gine a waɗansu unguwannin birnin Yamai da su dakatar da dukkan aikace-aikace musamman waɗanda ke kewayen bisiyoyi da ke yi wa wannan birnin kariya daga barazanar hamada. To sai dai waɗansu dalilan filaye na cewa ba za ta sabu ba kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Musulun Muni Barma ya haɗa mana. Wata takardar da ministan fasalta birane mai kula da sha'anin filaye Maman Waziri ya saka wa hannu a farkon watan nan na Nuwamba ta umarci mamallaka gidaje da masu filayen gini a shiyoyin da shimgen bishiyoyin St. ta ratsa su kwashe ina su yana nasu daga waɗannan wurare da doka ta ce mallakar gwamnati ne sai dai da alama wannan mataki bai samu karbuwa ba daga wasu 'yan nishar hasha zainabu abdu bage na shugabancin kungiyar dalalan gidaje ta spain an saba dokan irin wa'annan mataki mai ba su yi aiki da su ba don gwamnati yau ta ce ta ɗauki mataki mu gare mu kamar na wasan kara ne baske suna ɗaukan mataki kuma su suka taka ta mutanen nan da aka ba hanya suka yi morcelin centurvert ai ba rana guda suka tashi suka yi shi ba dosiye suka yi suka kai minister gwamnati ta basu arete da titir fonse da wane ne yanzu za su ce basu yarda ai wannan ba gaskiya ba ne shingen bishiyoyin centurvert wanne aka kafa shekaru sama da arba'in da zumar kare birnin yamai daga kwararowar hamada na fama da mamayar sabbin gidaje a yau sabili kenan da hukumomi suka a aniyar saka kafar wando ɗaya da masu yi wa waɗannan albarkatun gandun daji barazana to amma a cewar wani dillalin filaye muhammadu bashir adamu idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabi sau ba gwamnatin da ta huce da ba ta yi awo cikin son shirgarta ba amma ba zai taba yiwuwa ba a yi awo gwamnati kina cikin birni babban birni da gunaran da bilki na kasa sai an kara abu shekara biyu ko uku sa'an nan gwamnati ke dawo ki ce wannan aikin da an kai ba daidai bane ba kenan akwai complice tare da su ake hada kai a yi sai bayan abu ya lalace lokacin ita kuma ci gadawa ta ce za ta dauki solution ko ya kwantar da hankalin shi wannan arite da gwamnati ya dauka ba wani wuri inda gwamnati ya yi magana cewa ya amshe ya tadda wani awo me ya shahi lambobi ne na ilo kenan wurinka yana nan inda yake ko da yake yayi amanna akan rashin dacewar ayyukan gine-gine a shimgen St. Malam Zubairu Sha'aibu da ke harkokin kare a unguwar kwara ta na mai jan hankulan hukumomin Nijar akan irin abubuwan da ke faruwa a birnin Yamai a dalilin waɗannan bishiyoyi. Santilbert nan ba a taɓa shekara wadda ba a samu wani ta'adi an kai ciki ba. An kashe mutum, an yi kaza, an yi kaza, ga nan da ya zama mutane hatsari cikin gari. Kenan gwamnati yau, in an ka ce yau an gidaje cikin Santilbert nan Ita kwamta gwamnati ta samu ƙarin ci gaba don tsaro zai mata sauki. Tuni ministan kwasalta birane ya umarci shugabannin da'irorin Yamai su ɗauki matakan zartar da doka ba tare da ɓata lokaci ba. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger gaida Malam Sule. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. अरे बनता है तो बन जाए अफसाना yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi. shugabar kungiyar masu man kuli-kuli da ke wani gari a karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa a wata hira da suka yi da baraka bashir wakiliyar sashen hausa hajiya jammai ta ce ta gaji sana'ar ne daga iyayenta ta kuma ce ta jagoranci kirkiro kungiyar ne bayan da ta lura da cewar komai a kungiyance ya fi ba da mahimmanci ga rayuwar al'umma ga da yadda hirarsu ta kasance sunana jummai yakubu abdullahi kamgire shugabar kungiyar man kuli-kuli ta garin kangire birnin kudu lokal gamar. Yaya aka fara wannan harka ta man gyada? Wannan man kuli da muka fara shi mu dama da muka taso mun taso ne da muka sami iyayenmu suna man kuli-kuli sana'ar su kenan. to kuma da muka taso mu ma sana'ar mu kenan man kuli-kuli. Shi gado akai. Gado mu kai. To. To da muka tashi idan muna kankana ya mu ma muka muka koyi man kuli-kulin. To da muka tashi sai muna tafe da muka dan taso haka ma muka dan shekaru a daki sai muka gane cewa to ai mu yi kungiya kungiya ita za ta ba mu abubuwa wanda zai shigo a gwamnatance in ba kungiya kai kai ba za ka je ka ce a baka abu kai kadai a baka ba to kuma da muka je mu na tara mata muka yi mutum muka na ce kungiya za mu hada suka ce to to sha'ani na mata kowa ya ga kyashi idan an yi wannan kungiya ma ba wani ci gaba bane kai bai waye ba waye in je nan in je nan na ce kuma hada dai maka hada wace ce shugaba suka ce ah to mu mun zabe ki ke za ki mana shugabanci muna zancen shekara nawa eh shekara goma sha ɗaya kenan da kafa wannan kungiya eh da kafa wannan kungiya shekara goma sha ɗaya mhm. yawwa da kafa wannan kungiya to da muka kafa kungiya muka je muna dan yin mutum mu sai na ce to yanzu da muka kafa kungiya mu dinga ajiya naira goma goma muke ajiyewa Naira goma. Eh naira goma ne a sannan naira goma muke ajiyewa. Naira goma ma wata sai ta zama nawa bata bayar ba amma dai iya na a rubuce bata bayar ba kuma za ta bayar. Hmm. To da muka hada kungiya muka je hina ce to ai sai mu je mu rijista. Hmm. domin kungiyar eh, nuna miki cewa ana ah, ma malamar gonar mu ce eh. hajiya sa'ada sa'adu oh, a birnin kudu har gona gare mu ta kungiya sai muka ce to mu je mu sai ta ba mu shawara to hmm. ku je ku ku yi rijita da kungiyarku da sunan kungiyarku da sunan garinku sai muka ce to da muka tashi shugabanni biyu ne a nan garin na kungiyar daya cin da dahiru kangire gabas ni jin maya ba abdullahi kangire yamma a rijitar haka muka je muka ita da mutanenta ni da mutane na amma a lokacin mu gane sosai ba sai ni na shiga kungiyarta eh. ita ma ta shigo kungiyata eh. gudunmawar da muka hada kuɗi za mu rijita kuɗin mu da bai yi ba ni na sa kuɗi na ita ta sa kuɗin da muka ce to je mu muka yi rijista da ke dai na samu mutum bakwai mata suka ban ɗari uku uku na je aka yi min rijista naira dubu hudu na cika mm-hmm. na ce ni dai ƙungiya na idan za ta ci gaba alhamdulillahi mm-hmm. zan yi bakin kokari na in shiga aka gona ya aka aka sai gona eh to gona dai a yan wannan tsakan tsakin ne muka samu gonar ba a shekarun bayan bane yauwa a wannan tsaka tsakin shekara biyu da ga yanzu dai mm. a shi muka samu gona gonar ma dai ba mai yawa bace amma yanzu nan gaba dai muna fatan cewa da alheri za mu samu gona wacce za mu yi noma ya bunƙasa sosai ko da bana ma mun yi noman ya kai shata uku dai haka me kuka noma mun noma gyada da eh, eh, ita tunda mu gyada ce za mu yi man kuli kuli za mu je kasuwa idan muka noma sai mu sai matse kayan mu riba biyu eh, riba biyu mu noma kuma mu zo mu mai kuma a je kasuwa a siyo mana gyadar har yanzu to to za mu koma baya to bayan an kafa kifin dan samu kuka hada kuka je kuka yi rijista sai aka yi kaka da muka je muka yi rijista ni kaɗai ma na tafi da nace ce ku zo mu je a rijita, sai suka ce gaskiya mu ba za mu samu dama mazan mu sun hana mu na ce to he na tafi ni ɗaya na je na kai kuɗin rijita naira dubu hudu da kuɗin babun na dawo aka iyo rijita na zo na ce to na je an yi rijita an yi komai an sa suna an yi komai to shikenan to yaushe za ta fito na ce sai na koma sun ce henan da sha hudu sai sati biyu rijita ta fito muka je muka karbo rijita na zo na tara yan kungiya na ce to ga rijitar kudin da kuka ba amma daga ciki kun ban dubu ɗaya da ɗari ɗaya mm. ni kuma na cika dubu biyu da ɗari uku mm. kuma ne kuɗin babar a jifuna mm. to ya za a na ce a ba komai ai mu je kungiyar ta bunƙasa alhamdulillahi to alhamdulillahi muna nan muna nan kungiya ba da Allah ya kawo mana ci gaba sai na si da Ali a lokacin da ya kwamashinan gona a lokacin Sule Lamida da ya gwamnan Jigawa eh. to shine kwamashinan gona ai sai ya kawo mana wa'ansu injina da da hannufin ke yin aikin fa ku daka ya idan muka soya ta kamar misalin karfe biyar ai karfe bakwai da ki tahi ki sa suya bayan kin soye idan kika tahi kika sa soya bayan kin soya wannan kwano bakwai da zaki sai kin je har karfe biyar ta yamma biki gama ba kina aikin ta biki gama man ba ta zama nomu ba amma da ya kawo mana injin nan karfe biyu da rabi ai mun gama mun tashi kuma shi ma faɗa hannun ake amma sai ya samu bambanci da yawa sai ya samu bambanci da na turmi da na shi wannan injin da ya kawo mana shi dai haka da hannu zaki ka goga shi ko yaro kankani kika barwa kika zuba wa gidan ruwa ai sha gyada te mai sai muka samu sauki ba shakka masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan Ku kasance da mu mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi da Baraka Bashir da ta yi hirar da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. sai kuma muhimman labarai da suka ɗauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda aka rubuta sakamakon zaben rabin zango na Amurka. yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka lashe kujerar majalisar dokoki su kuma 'yan jam'iyyar republican sun samu nasarar mamaye kujerun majalisar dattawan amurka mata sun taka rawar gani a wannan zaben inda mata 117 a cikin 335 suka samu kujerar majalisar dokokin amurka inda ya hada da mata biyu musulmai wacce ɗaya daga ciki mai suna ilham omar 'yar asalin Somalia ce ba Amurkiya kuma 'yar gudun hijira inda za ta zamanto ta farko da za ta wakilci jihar Minnesota. Bari mu je ga jaridar LA Times inda jami'ai suka umarci mazauna ƙauyukan arewacin jihar California da su ƙaura daga gidajensu saboda wutar daji da ke malalowa kusa da mazaunarsu, inda a yanzu haka ya haifar masu da iska mai matsanancin zafi. Bari mu ƙara leƙa jaridar Washington Post inda shugaban Amurka Donald Trump ya kori a Attorney General na Amurka Jeff Sessions. A cikin wani mataki da ake gani kamar shi ne na farko ashirin da shugaban ke yi na yin tankaɗe da rairayen manyan jigogin jami'an da ke da hannu a binciken da ake kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. a cikin wasikar barin aiki da ya aika wa shugaba session ya ce ya sauka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba trump ɗin ya umarce shi Bayan haka ne kungiyoyi masu zaman kansu suka buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka a ranar Alhamis don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff session da maye gurbinsa da wanda ya fito karara yake sukar bincike da ake gudanarwa a kan shishigin kasar rasha a cikin zaben shugaban kasa na amurka na shekara ta 2016 Zanga-zangar dai da aka fara shi ranar Alhamis an ce za a yi shi ne a ɗaukacin jihohin Amurka hamsin da wasu ƙasashe da ke yankin kudancin Amurka, Puerto Rico da Virgin Island. Sannan kuma aka buƙaci mutane da su saka hannu a shafin yanar gizo don tabbatar da halartar zanga-zangar amma har yanzu ba a tabbatar da mutane nawa ba ne za su halarci wannan zanga-zanga. Shi dai Jeff Session ya bayyanar da barin aikin shi ne a ranar Laraban nan, biyo bayan buƙatar hakan daga wajen shugaba Donald Trump. To yanzu a ƙarshe bari mu ƙara leƙa jaridar LA Times inda hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane goma sha biyu da wani mutum ya yi a lokacin da ya yi harbe su a cikin wani gidan shakatawa a daren Laraba. Babban Spenton 'yan sandan ƙaramar hukumar Ventura jeff Dion ya gaya wa manema labarai cewa ɗaya daga cikin 'yan sandan farko da ya isa wannan gidan shakatawar na Borderline Bar and Grill ne ya fara rasa ransa bayan da ya shiga wurin. A cewar hukumar wannan ɗan sandan mai suna Sajan Hon hellos wanda ya kwashe shekaru 29 yana aikin 'yan sanda ya mutu ne bayan da aka kai shi asibiti. akwai mutane da dama da suka jikkata amma sufentan 'yan sanda ya ce ba zai iya sanin yawansu ba da yake da dama daga cikinsu ne suka kai kansu asibiti sharhin jaridun amurka ku saurara na wannan makon daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa ku huta lafiya to a gaishe ku sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Suna na Abubakar Liman daga Zamfara Kuriyar Madara. Hakikanin gaskiya na yi shigo wannan gidan rediyo mai albarka ne domin in bayyana ra'ayina kan siyasar jihar Zamfara. To gaskiya mu jihar Zamfara mun ga alamun ana son a yi mana mugu ana son a kawo mana mutumin da ba shi al'umma ke so ba, ana son a kawo mana rudani kuma hakan yana son tabbatar mana cewa kamar APC ba ta da kyakkyawan shugabanci. dai idan akwai shugabanci mai kyau ba za a ce abun da kwada na cikin gida ba abu ya zo ya zan ji dadi saurare kawai muka al'umma sun kiɗi mai kowa tunanin yake yadda abubuwan nan za su kayancewa to gaskiya a matsayina na ɗan jam'iyyar apc na jihar zamfara ina ba da shawara don allah a tsaya a ga me mafita al'amarin nan domin a samu al'umma maita wassalamu alaikum Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Haruna Bajoga. To alhamdulillahi ala kulli hala. hakika mun yi farin ciki ne kuma ji daɗi da muka samu labarin cewa kungiyar kwadago da gwamnatin najeriya an samu fahimtar juna ina nufin cewa kungiyar kwadago ta dakatar da babban yajin aikin da za ta shiga domin ko anan hakika wallahi yajin aikin nan babu wanda zai ɗanɗana ko ƙarfa sai talaka na ƙasan ƙasa talakawa marasa galihu a je a dawo duka mu ne za mu je mu sha wahala a ɓangaren asibiti a ɓangaren kiwon lafiya a ɓangaren samar da harkokin rayuwa duk da cewa yanzu ma rayuwar ana yin ta ne sai hambala a cikin maleji da muna fata Allah ya ƙara kawo fahimtar juna da daidaito a tsakanin ɓangarorin biyu domin a gudu tare a tsere tare wannan najeriya fa kasar mu ta gaba daya ba mu da kasar da ta fita dan allah mu hukunta dan allah ya kamata a duba a ringa sara ana duban bakin gasar talakawan kasar na cikin wani yanayi da allah ka kawo mana sauƙin rayuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai hukumar binciken manyan laifuka na amurka ta fbi ta yi nazari a jiya alhamis akan mota da gidan dan bindigan nan da ya kashe mutane goma sha biyu a wata mashaya da ke birnin thousand oaks a california fbi ta gano tsohon sojan ruwa david long shi ya kashe kansa bayan ya harbe mutanen da suke cikin mashayar da ake kira borderline bar and grill masu binciken sun ce suna neman wasu bayanai akan lafiyar hankalin long kafin ya kai wannan harin na shekaran jiya laraba amurka ta sanar da karin takunkumi akan kamfanonin rasha da na ukraine masu tarin yawa da ke da alaka da ayyukan rasha din a makwabciyarta ukraine gwamnatin trump ta sanar da karin takunkuman ne a jiya alhamis kafin shugaban na amurka donald trump ya tashi zuwa birnin paris inda shi da shugaban rasha vladimir putin za su kai ziyara a ranar lahadi domin halartar bikin cika shekaru 100 na yakin duniya na farko to a gada na gomma da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai. da solomon abo da ya haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.